من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا شدة وتن شوال كو hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan biyar miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a wato salatin wasu tuna kasa min nihayatul zalimin jiya mun ɗauki nan ta takwas ita ce masari'u qaumi madiyan A al-bashashin kenan wannan su ne yau za a dora wa huna bada'a ai intiqamullahi ta'ala minhum jiya an yi gaya masu ga gargadi an masu gargadi waɗannan mutane an gaya masu ku kiyaye Allah tabaraka ta'ala suka yi wata mummunan magana wanda daga nan aka kyace su da azaba daga nan ba sauran wata magana domin shine wa fi akhiri maqamin akhar qalu lahu a ƙarshen magana sai suka ce sawa'un alaina aw asta allam takum min alwa'izin in hadha illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabi haka suka ce da aka ce masu sufa suka ce duk ɗaya ne yanzu mu ko kai mana wa'azi ko ba kai mana wa'azi ba duk ɗaya ne wannan ba komai bane shine ɗabi'an mutanen farko ai masu gargadi a gaya masu maganganun da ba su da ba su da wani tabbaci ba wani abu da haka mu yanzu ba wani abu kuma duk wani abu da kake faɗi mu muna da tabbacin cewa ba haka bane suka ce ba za a yi masu azaba ba wannan abu da yake faɗi na za a yi masu azaba suka ce sam ba magana azaba aka ce to nan ne fa ba Allah ta zo da suka yanke wannan magana fa habasallahu anhumul hawa sab'ata ayyamin Allah tabaraka wa ta'ala ya rike masu iska kwana bakwai ba iska kwata kwata kwauna yanzu a ta rike iska kwana bakwai ba iska ba lumfashi ba komi akai masu wata irin makara ma'anawiya tunda ba iska ba shakan iska fa harabu min buyutihim wa kharaju nuna bi wannan ya muna ari alihatihim yi suka koma wato suka fita daga cikin gidajensu suka koma suna latsewa da abubuwan da suke bauta mawa wannan abun bautan da suke bauta mawa suka tafi can suka ce sun zo neman agaji wannan aika kenan wannan al'aika wannan itaciyar rukukin suka tafi wurinta ko akwai agaji saboda haka yastazilluna bi zilliha suna neman su ji inuwa da inuwan wurin wa min minha nusrata suna cewa ki kawo taimako yau ba iska ka Allah ka taimake mu ka raba mu da tunanin yin kafirci kafirci mummunan wawanci ne in ka tsaya ka kalli abun nan mutanen da za sun san ba fa itaciyar nan ke ba su iska ba yanzu an zo an rike iska kwana bakwai ba iska maimakon su koma wurin annabin nan da ke kiransu su ce mun tuba ko da a ce akwai basira kafirci toshe kwakwalwa yake yi haka kuma zunubi toshe kwakwalwa yake yi idan mutum zunubin shi kai zunubi malam kwakwalwar shi sai ta bace duk abin da take tunanin ya gani bai gani ba shi yasa da muka zo karatun wani littafi ne ko wannan ne na manta aka yi magana farko sai da aka yi mana mazaliko shaidan inda shaidan din zai sa mutum ya zame aka yi magana na wani littafi ne nan din ne ma ko yawa aka yi maganan cewa ka kiyayi zamiyar shaidan tashin farko shaidan abin da zai so ya ci nasara akan mutum nan ba ta farko da zai kafa tarkon shi shine ga kai kafirci da kai kafirci ba wata wahala da zai sha idan ya ga ka sulle bai kai kafircin nan ba sai ya gangaro sai ya sa ka bidiya ka kirkiro wani abu ka rika yi babu shi a ƙur'ani babu shi a sunan manzon Allah magabata ba su yi ba ka kankame kai ta kuma ka kama kiran mutane ku zo ku yi ku zo ku yi nan daga nan ya samo ka idan bai samu mutum nan ba sai ya tafi gaba ta uku tarkon shi sai ya sa ka kai rika yin manya-manyan zunubai idan kai ta yin manya-manyan zunubai suka taru ka saba da su kana jin daɗi ku duba faran nan da muka yi maganar wannan fahisha ta lutiya wanda ya saba da ita a masallacin juma'a fa liman dattijo ne ba ma irina bane wai zai zai ce yaro dattijo ne bi ma'anar kalma ya tashi akan minbari ya yi hudu ba ta juma'a ya faɗi wannan mummunan ɓanna wani sai da liman ɗin zai fita ya tarbai gaban shi ya ce mai wannan abin da kai magana kai ba za mu bari ba mun saba mun ji daɗin shi ko ba za mu bari ba hau yanzu wanda ya ce ba za su bari ba sun saba sun ji daɗi ba za su bari ba yanzu shi a wurin shi wannan aikin menene shi ne fa daidai to da zunubi babba ya yawa wani kuma aka ja ka gaya mai liman ɗin ya bai bai kasa a gwiwa ba na ji labarin da ya zo man cewa ga abin da kake yi to ka tuba ka bari ya ce ba zai tuba ba to ba za mu zauna mu fa da mai yin wannan ba ya ce na ji zan sai da gidana in tashi ya sai da gidan ya tashi koma inda zai ta yi an fasan shi fuska da fuska to ya ka gani yanzu inda a ce ma ko da ba dan zunubin ya kai zunubi ba in ma wawancin bai kai wawanci ba da liman ya zo mai magana ce ma kai mana adda Allah ya shiryar da mu ba sai ya bai shuru bai ci gaba da abin shi amma sai ya fito fili saboda ya riga ya dolance ya riga zunubin zuciyar ta zama baka wulik dama zukatan nan anan muka karatu a kansu muka ce zukatan nan kala hudu ne akwai kalbun ajarat akwai kalbun aglaf akwai kalbun mankus akwai kalbin musahaf kala hudu waɗannan wanda ya samu kanshi cikin wancan masifa ya zo kalbin wanda suke masu jin masu tsira masu daraja su ne wanda suke da kalbin ajarat aka ce waɗannan za su gane gaskiya za su ji gaskiya in an gaya masu biyar da suke son abu za su iya canzawa komin suke son shi saboda su masu karɓar gaskiya ne waɗannan su ne zukatan mutanen farko zaɓaɓɓu mu ne laƙasa sa mu cikinsu aka ce akwai kalbun agalaf wanda ita kuma ba ta kar ganin gaskiyan kwata-kwata ma ba za ta ji ba ba za ta karba ba za ta so ta ba ta son ganin ta ba ta ji zuciyar kafirai ta kulle daga nan sai kalbun mankus zuciyar munafukai ita ta san gaskiya da daki to kaman kofi ce ka kife ta kace ka cika ta da ruwa ko tulu wanda ya san tulu ala mai ne tulu eh aje ina ara zuwa waya su tulukai <laughs> eh kuna da tulu a ina a gidan ku akwai tulu ana zuwa ina kajewi da shanu tulu a je kiyon shanu <laughs> kai da wala kiyon shanu da tulu ara <laughs> wala ka halakowar alagogoro kai ka kai kawai ɗan kaduna ne yanzu babu romu da wajen kai ka can garin kuma kai ɗan kaduna ne kawai ba wajen ɗan malali ne kawai ɗan kaduna malali ɗan kaduna malali kawai <laughs> to yanzu tulu in ka kife shi ka ce ka cika shi da ruwa yanzu zuba ya cika da kai abadan abadan abadiya za a yi tulu yana kife ka rufe bakin nan ya kalli ƙasa ka cika shi da ruwa to kama ka zuciyar munafukai take su sun san gaskiya suka zama kalbin mankus aka juya zuciyar ta koma sama ya komo ƙasa Kamar kofi ne in ka tada ta zaune in ka zuba ruwa sai ta cika in ka kife ta da kofin nan ka kife ta ka ce ka cika ta da ruwa sun kai mata wannan ka yi yin duniyar nan ka gani ko za ta ɗebi ruwan nan sannan akwai masu kalbin musahaf wanda su ta bauɗe ne zuciyar to ita wannan inda tafi bauɗewa nan tafi ƙarfi in ta ɗan bauɗe wurin gaskiya to za ta ɗan samu in tafi bauɗewa wajen ɓanna shi ke nan, na'am to kaga waɗannan zukatan to in mutum yana zunubi sai an zo an ya tura shi cikin wannan zukatan nan a samu ɗayan waɗannan sai ya tsoye da shi nan ko dai ya zama wancan ko ya zama wancan ko ya zama wancan bayan nan in bai samu ya ja ka wajen kafirci ba sai ya ja ka wajen muhaqqirat kananan zunubai ka rika rena su kana ganin kaman ba komai bane ku duba cewa aka yi fashi mumini idan yayi zunubi kowane irin zunubi ne in ya aikata zunubi sai ya ga kaman yana tsugunne ne aka dauki katan dutse aka daga saman shi yanzu kana tsugunne ga katan dutse a saman ka kana ganin duk sadda ka motsa zai faɗo? ba za ka ji tsoro ba haka mumini yake shi wajen zunubi yanzu tsoron zunubin da ya shi ko munafiki ko kafiri shi zunubin shi duk zunubin da ya komin girman zunubin sai ya rika ganin kaman kuda ne da ya hau mai hanci wanda kawai zai ci mai kawai ya ruga da gudu bai da za yi da shi wai ba ku caji ba caji ne ko na kunna wannan kunna wannan a wannan da ne ko kuma ka bar ta kawai taki kyale ta kawai in ki ku wata kawai don da kun mutu nan duk sai biyo ku da ido ku kyale ta kawai a tun da ki batta kyale ta kawai saboda haka sai kaga in ya zo wajen wannan kananan zunubin bai samu nan ba nasara nan sai ya ce ta yanzu an zo kananan zunubai saboda haka dole ne mutum ya rika jin tsoro yana tunanin zunubansa zunubin da ya rika jin tsoro kowa ya rika tunanin zunubin da ya da abin nan kai da manyan da kananan ku duba wani ya zo mutuwa fa yana ta kuka yana ta kuka aka zo aka ga kukan da yake yi kukan ya kai kuka ai wannan zai rika fashi goma nan ku dale ni kawai ni ku banni haka ne inda dan ni ne aka ce da aka zo kawai aka ga yana ta rusa kuka ya ce wallahi ba yana kuka dan wani zunubi ne da ya tuno yayi ba babba tsoron da yake yi kada akwai wasu 'yan kananan zunubai da yake tuwa ya hasabu ha hayyanan yana tsammanin ba komi bane yan kanana ne wa huwa inda Allah zai alhali wulin anya Allah manya ne kuma gashi ya je gaban Allah ya Muhammad bin Sirin shine aka ce ya lissafa zunuban shi ya gano guda arba'in ne amma kowane ɗaya sai da ya tuba dubu ɗari uku da sittin ko ya dinga tuba zunubi fa arba'in yanzu mu muna iya kirgama na yau shi ko a rayuwar shi ya kirga ya ga zunubi duk inda aka kai aka kawo zunuban shi arba'in amma ya ce to bari kuma ya ware kowane ɗaya sai ya tuba so dubu ɗari uku da sittin tuba guda ɗaya zunubi ɗaya ya mai wannan tuban dubu ɗari uku da sittin auna wa dubu ɗari uku da sittin a kowane zunubi ya yi istighfari kan wannan mu ko yanzu ma istighfarin a ce mana manzon Allah yakan yi saba'in yakan yi ɗari a rana a ce mutum ma ya istighfari ɗari wai sai fara tambayar kan shi ma me yayi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tun yana karami aka ce shi ma'asumi ne baya saba ma Allah ba zunubi ba laifi ba ƙarya ba cin amana ba yaudara ba kaza ba kaza amma ba sai ke cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni ku ji fa annabi sallallahu alaihi abdalus salati wa taslim shi fake yin wannan shi da bai san bai babu ma amma wani an ce istighfari ma guda uku bayan an gama sallah ya ce wai me yayi wani kuma in yaga ka zauna din ka dage kana ta addu'a kana ta addu'a kana yi kana yi sai ce da Allah ta so haka nan mi kake so an gama mi wa ka kashe azumin nafila ka ce ma mutum ya azumin nafila ya ce saboda me shi waye kashe da zai azumi yanzu kana ganin wannan ya san abin da yake cewa wa kashe duk wanda ya je lahira ya ga sakamakon aiki da ake biyan mutane ya gano wanda ya yi ma ba wai wanda bai yi ba wallahi sai ya yi nadama ya fashe da iku wanda ma mutum ya yi yana ganin yanzu ya yi asara ba za a ba shi sakamako da ya sani da ba haka yi ba kamar misali a ce ka yi sallar nafila raka'a biyu tana da daman kai hudu don aka biya ka biyun maimakon murna fashewa da ihu za ka yi da ka sani da hudu kai kwauna wannan ku gani yau da safe nan muka yi karatu aka ce mutuwa ka ga masifan mutuwa masifa ce ba ‘yar kaɗan ba aka ce ka ga waɗanda suka mutu suna matuƙar son wanda suke raye su taimake su sai aka ce kai wanda ya mutu ya fi wanda ke raye bukata a taimakai domin a nan duniya wanda ke raye wani lokacin ka ba shi abu yakan rena haka ne ko yanzu misali nan da cikin wa za a ba naira goma ta tsalle ta murna ne ya amma kyauta to wallahi wanda ya mutu in ka ɗauki naira goma ka ba shi tafi mai duk duniya da abin da ke cikin duniya wanda ke matsabar ta kwance yanzu sai ka tuno da shi babanka ne ko mahaifiyarka ko wani naka ko abokinka don haka muka yi magana yau ko abokanka ko eh, uwanka ko waɗanda suke na kusa da kai ko ɗa da iyayen shi ka samu ɗanka yau yana raye ya ɗauki naira goma tana lahira ya sa ma wallahi a wurinka ya baka abin da ya fi duniya da abin da ke cikinta yau muka yi karatun nan da safe naira goma amma ga sunan ga irin 'ya'yan da ke akwai yanzu mutum iyayen shi na ƙasa baban shi da maman shi wani gaba ɗaya bai san su ba suna ƙasa amma wani ya tashi bai masu wani ma in ya ji wa'azi wai an ce masa sadaka wai sai ya nemo kuli sai ka ce an ce mashi bari yau in kyale in to ko in gane su a lahira kuli suke so ba kuli suke so ba ko maguna ne su wani sai ya nemi kosai wani sai ya nemi waina kuma in ya zo ba da wainan nan fa wani lokaci har sai yayi sai ya sai ya bata ma sadaka tunda wani yaron an bashi kosai guda ɗaya ya ji daɗi me zai yi sai da ƙara mai sai kibe shi da mari ba na baka ba to wannan marin da kai mai kana ganin kosai nawa zaka biya kafin ya ya kwato ka wajen wannan marin ku duba fa yadda ake yi mahaifinka kosai ko ka nemi waina ko ka nemi kuli inda mun san abin da muke kuma yau nan muka yi karatun nan wallahi in dai za ka tuna da mahaifiyarka ko mahaifinka a ƙasa suna ƙasa ka gabatar da wani abu don su samu lada bi lahi tabaraka wa ta'ala ko dai ɗanka na cikinka ko abokinka mai ƙaunarka ko wani ɗalibinka ko wani abu wallahi sai ya tuna da kai wata rana ya ma wannan sadaka yadda kai ma iyayen nan naka in ma baka samu ko haihuwa ce baka taɓa yi ba cikin wanda kake tare da su wallahi wani wata rana sai ya tuna da kai ya ce wane mun zauna da shi zaman lafiya wannan na yi mai don ya samu lada yau muka yi karatun da sassafe nan yau yau nan ya ce to ka ga mamaci kai in kana raye za a iya ma kyauta ka rena shi mamaci in ya riga ya shiga ƙasa babu abin da za a yi mai ya rena duk abin da aka ɗauka aka ce wannan an bashi sai ya ji murna fiye da an bashi duniya da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya yanzu ma masu musa mahaifan musu murna cikin in ka kalli roh na ibn al-qayyim yana cewa akwai iyayen da kullum murna suke a makabarta saboda ɗaya'yansu sun yi abun alkhairi yau ɗin da muka karanta sai aka ce mutum zai ga an ɗaga mai matsayi yana cikin aljanna an mai da shi ƙololuwa ya koma ƙololuwa ya ce ya rob ina na samu wannan a ce ‘ya'yanka ne ka baro su ne ma sadaka su ne ma adda haka nan ko kuma abokanka ko ‘yan uwanka yau haka aka faɗi ko masafi su jama'a wani irin abokai za ka yi ashe kenan kaga kenan ya kamata ashe mutum ya tunanin ma da suwa ma zai hudda tukunna domin hadda abokai ciki yanzu kai hudda da abokan banza su ne za su yi ma sadaka in kai hudda da yara ka samo yaran banza su ne za su yi addu'a su ne za su yi sun ma san yadda za a addu'a a karɓa to an gane wannan me ya kawo mu nan mazamiyan shaidan idan ya zo ya ga bai zamar da kai wajen hasirat ba sai ya dawo wajen mubahat abinda aka ce ma halal ne ci sha ci sha sai ya sa ka rika wuce wuri ka ci da yawa ka sha da yawa kai bacci da yawa kai nadama da yawa kai asara da yawa ko kuma kai hira sai sa ka kai hira ka zauna kai ta hira da mutane kai ta hira da mutane duk wanda ya hada waɗannan sifofin sai zuciya shi ta buce kaga in dai zaka ci da yawa ka sha da yawa kai hira da yawa kai bacci da yawa ka ki tashi da daddare kai to shikenan daga nan zuciyar ka sai ta shi shine abin da Sheikh Salul Munajjid hafizahullah ya faɗi a cikin zahiratu da'ful iman ɗinsa duk mutumin da ya yawaita ci da sha da hira da dariya da bacci da abokai da yawa wanda zai rika mukhalata da su abu biyar to lalle sai imanin shi yayi rauni sai zuciyar shi take kashi to kuma ka wannan kaga yadda mutane suke yanzu balle yanzu da aka shigo cikin wannan wannan abin da ake ce ma wannan mai eh, ma zan ce masa wata ambaliya da ta zo yanzu ta siyasa an buga kujen siyasa yanzu saboda da koyi na mutane inda ma ba su ɗauki makami suka bubbugi juna ba kenan amma daidai na ka tafi ka shiga tare da mutane na ta gardama gardama kawai ake yi wane ya fi wane wane shi zai zama wane zai yi su zaman kuma ba ruwansu da ku mu gatsiya ko da sai da naga wani daga gidan sama yana zubo kuɗi ana ta ta ku ci gaba da cin wahalan man za ku zaɓe mu kuma mu manta da ku yanzu dai bari mu zuba maku ko kwasa ku yi kwaɗa ma ana ta duro masu ko ya haye kan katanga gidan sama ga ɗaurin su na ya ɗora kan abu ana zubowa wani kuma yana ta ku ci gaba wawayen banza ku ci gaba da muna watsa maka ku ta ɗiba ku zaɓe mu kuma mu ji maku su jefa maku su gama wani har ya ɗauki wai makami ya burma ma ɗan uwan shi saboda wannan abu saboda haka daga nan mubahat daga nan sai mufaddalat da ake zo ga abubuwan da yafi kawai sai ka ɗauki al'afu al-mafdul ga afdal sai ka ɗauki mafudul ga wanda ya fi sai ka ɗauki wanda aka fi ga manya manya ayyuka da ya kamata kai kawai da karkace ai wannan ma yayi ai ma ka yi kokari duk sanda ka fara ce ma kanka ka yi kokari daga nan ka faɗi a gaban Allah yau muka yi karatun shi ma ko aka ce sai ka rika yin su'uz zanni game da abin da ya shafi Allah ka rika ganin kai fa baka kyauta ba fa baka fai daidai ba baka yi aiki ba duk sanda ka rika kai kanka wurin Allah a matsayin mai kirki to a wurin shi ka faɗi ka koma na banza ya kace gani yanda muke mutum ne fa zai ce Allah ba ya san wai yayi kokari to kai in aka dauko ni'imar da aka yi ma kuma nawa zaka biya a gane wane ne yayi kokari kai kai kokari ko ko kai da aka yi ma waɗannan nemomi da ke kewaye da mutum to kun ga waɗannan abun shida in shaidan ya kama mutum a cikin nan ya shiga tarko idan Allah ya taimaki mutum ya sulle bai kamu ba a cikin shidan nan to faɗan da zai rage bai karewa wannan sai ka shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta shine haɗo ka da shaidanun mutane da shaidanun aljanu su fitine ka duk inda ka zauna sai kai fa yanzu da an yi magana komi haram komi haram komi haram yanzu kai dan barno wani bai taba ce maka me kake da makaranta ba a shekarunka to kun ji ko na kun ji ko eh na kace mi yau to to kaji ka kamar na sani na ce yanzu dan barna wani bai taba gaya maka cewa me kake da zuwa makaranta bai ce ko yau ma wani ya gaya mai kaji ko kun ji ko ina gaya muku kuna ganin kaman wasa ne to gashi ne yanzu a aikace kun ji ya ce ko yau wani ya gaya masa da ya ce zai je makaranta wajen karfe zai ce wai me za ka yi da karatu kai karatu bai karewa menene amfanin karatun da za yi amma ya taba ce maka ka daina neman kuɗi in ka karɓo maka san mai zai ansa to wannan kai ne fa na ma da misali da shi kaga tun daga bugun farko ma mun abin nan ba ya ce ko yau ma an gaya masa wani ya ce masa mai kake da makaranta karatu bai karewa amma akwai wanda zai ce maka ka daina neman kuɗi neman kuɗi bai karewa mutane ne sun zama mun hane to waɗannan su ne ba za ka faɗa da su ba zai kare ba kakka ma yi tsammanin za su bari kuma kai kakka bari saboda su saboda haka ba za su bakka ba shaidanun mutane da shaidanun aljanu in dai ka tsallake biyar shidan nan to sun dinga fitina ka sai da ka mutu ka shiga aljanna suka shiga wuta sannan su sun gane ya dan fito ko sau da aka mu kiyaye waɗannan waɗannan abubuwa su ne mutanen nan ba su lura ba sai da aka halaka su suka shiga cikin halin kakanika yi ga sunan suna ganin abin da Allah yake masu yanzu an hana su iska an hana su wani abu maimakon su ruga wajen annabin su ce mun tuba ko ba da gaske suke ba kamar yadda mutanen annabi Musa suke su mutanen annabi Musa ba sai sun ce ud'u lana rabbaka ba sai su ce roƙan mana ubangijin kai mana kaza in yayi za mu bari in aka cire su koma to su wannan ko haka ba su yi ba sai suka fita suka tafi wajen rukuki wannan itaciyar tasu yastazilluna biha abi zillaha wa yatlubuna minha an-nusra fa arsalallahu alaihim sahaba azallatuhum da Allah ya turo masu da wata girgiza. girgizan nan ta zo ta yi masu inuwa aka sa su cikin inuwa fa zannu anna fiha khair suka yi tsammanin cewa akwai alkhairi ciki kama fa'ala bi qaumi salihin alaihim alaihi salam kamar yadda aka yi mutanen salih wa danad minhum suka aiska girgije ya dinga matsowa kusa kusa da su fa zannu anna alkhaira qarib suka dauka alkhairi ya matso kusa ma ga abuna matsowa kusa za a yi ruwan alkhairi fa idza bi sayhatin min as-sama'i wa rajafatin min al-ardi sai suka ji an kwalla wata irin tsawa daga sama akai masu wata irin tsawa sannan akai girgizar kasa kuma daga kasa sama tsawa kasa kuma abun sama tsawa akai masu wannan kasa kuma girgiza wa amtaratis sahaba alaihim naran wa shararan wannan girgije da suka gani malam sai kawai ya ruwan wuta kawai gaba daya da tartsatsi ga wuta ga tartsatsi ko ta ina malam aka ji wuta kawai ta kama kama kala ta'ala fa kazzabuhu suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmin dhulla azabar ranan inuwan nan da aka yi masa girgije ta damke su innahu kana azaba yawmin azim Allah ya ce lalle wannan azaba azaba ce ta wani ne mai girma akan ko Allah in ya ce abu babba ne fa asbahu fi darihim jathimin sai gashi sun wayi gari a cikin gidajen su akan guwawu kowa ya gurfana akan gwiwa sun halaka matu min al-faza'i wal suka mutu saboda wannan tsawa da suka ji ta firgici suka firgice zuciyarsu da tsintsinke gaba daya wal sannan kuma suka kone kurmus wahum julusun ala rukabihim suna kan guwawu gaba daya kowa a gurfana kan gwiwa malam motsi da kana nan ka ture ka gani sai dai ka ga yawon tsule kawai gaba ɗayan su suka yi mutuwa ke faɗe kwala murus gaba ɗaya kuma gashi nan kuma an kone su tun a nan wato sun mutu murus kurmus tun a duniya kafin a je lahira kuma Allah ka tsare mu da wannan azaba tun a duniya wuta ta taba su kafin ma su je lahira ga sun mutu a nan murus ga su kurmus sannan kuma su je su su ba kuma murus wancan ma ba san ya abin da za ba ai shine wannan ai qala ibn kathir wa qad jama'a Allahu alaihim anwa'an min al-uqubat Allah ya hada musu nau'uka daban-daban na azaba wa sunufan min al-masalati akai masu kala daban-daban na ladabtawa na azabobi wa ashkalan min al-baliyati da masifa iri daban-daban wadhalika lima tasafu bihi min qabihi sifati wannan saboda abinda suka sifantu da shi ne mummunan sifofi sallallahu alaihim rajafatan shadidatan istakanna harakat wanda askanat harakat Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masu wata irin tsawa mai tsanani askanat harakat wanda ta ko kowa ya shuru ba motsi suka yi murus wa sayhatan azima akhmadat aswad da saur wata irin tsawa da aka yi masu mai girma mai tsanani wanda ta sa ko za ka yi magana ba a maji kawai sauti gaba ɗaya ta ɗauke ma kowa sauti wanda suke aiki a wajen karfe ko wajen wani abu zaka ga sun zo shiga ana ba su wani abu su soce kunne su sa a kunne su sa wani abu saboda ƙarar injinan nan in ka ji karar wani injin ba sa ba sai kai kwana da kwanaki ka ji ba jirgin sama ma ba wani abu ba wani ya shiga jirgi jirgi ya wannan ranin din da ta wannan ranin lan din nan ya falla da gudu sannan yayi wannan fa ya sama wani sai ya kunnen shi ya dauke wani har sai ya sauka daga jirgin ya kwana ɗaya sannan ya fara ji nan ka fara ji ka ji ka gaba ɗaya wani gau kawai nan sai an sauka daga jirgin wani har sai ya musamman wanda bai taba shiga ba baka taba shiga jirgi ba ka zo ka shiga zab daga ka shiga jirgi dai daga nan ni dai ina shiga jirgi kawai ji nake shi shikenan ma an gama kawai nan wallahi sai dai ka ji ka fito ta yau Allah mu dai da dai muna ma tawaye muna ma wallahi yau dai ga mu a hannu kawai sai yadda kai da mu wani ma lokaci ka tuno tasbihin sai ka lalubo wai wani ma tasbihi ne yafi karhi wallahi wallahi wallahi wallahi wani shiga jirgi wallahi sai na yi tunani wani lokaci ce to bari in lalubo kundina in ji cikin kaina wani tasbihi ne yafi ƙarfi yau shi zan dai ina ji na fito awalan baka shiga jirgi ba ka ga basiba ba to kuma duk da haka an ce sai ma ka shiga na ruwa na ruwa ka shiga na ruwa kana ganin ruwan nan yana ka shiga jirgin ruwa malam sai kaga sai kaga sai kaji basifar da za wani kawai in ya fita zai kama amai to to wani ma tun a jirgin komai sai ya girgida da zaula ka zaka gani abin nan din malam malam mutum kawai shi ya san shi bawa ne kawai ba za ka gane wannan ba sai rada kwashe ba kawawu ka shiga cikin su ka da aka tashi da kai sama ko ka shiga cikin wannan jirgin ruwan daga nan za ka gane kawai sai dai kai ta yi to wai la haula wala quwwata za ka yi ta yi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda za ka yi ta yi wanda yafi karfi ka lalubo kai ta yi ana nana yin ya gana ma kuma sai sama natsuwa har sai kai bacci ma an gama kai kai ya ka ce kai Allah mun dai sallama sai yadda kai da mu kawai sai kai ta baccin ka ma sai ba wani abin da zan iya yi na riga na shiga hannu kawai ba abin da zan iya yi na shiga hannu sai yadda kai kawai da kai da mu shiga hannu kawai ba da zamu ba dabara to walle yau a ce ma malam za a tashi washe gari a ce yau za a je a tsaya gaban Allah wallahi mutum in zai iya wa sai ya tsiyaye abin ne ba gan shi wato to da haka shi ne nan aka yi magana nan wannan abin nan din nan don haka su aka sa masu wannan sautin sharar aka zo zullatan أي وأكبدت الأسوى ظلة wata أرسل عليهم فيها شرر النار turo وتئنوا وأن na wuta min وتا من wal jihad ta dukkan sasannin. in an bi ta can ga wuta sama in mutum ya bi gefe sai tartsatsin wutan ya yi har ba wajen magana mutum ya gudu ya bi ta gefe ko ya bi ta wani abu duk ta inda aka bi an taro shi ya Allah ka tsare mu da irin wannan musiba Allah kakka jarrabe mu da wannan masifa Kultu wal wadihu da yake fili shine annallaha sallata alaihim zulla Allah ya kawo masu da wannan inuwa ta girgije kama zakarna ay fi surati shu'ara kaman yanda muka zo muka yi magana cikin suratul shu'ara wa sallata alaihim rajfa aka turo masu da tsawa mai girgiza allati zalzalatil arda wadda ta girgiza masu kasa min tahti aqdanihim ta karkashin dugadugai sama wuta kasa girgiza kasa kama fi suratul a'raf haisu qala ta'ala fa akhadhatuhum ar-rajfatu sai girgiza ta same su fa asbahu fi darihim ne, suka wayi gari a cikin gidajensu akan guwawu abu gurfane wa arsalallahu ta'ala alaihim ha! Allah ya turo masu da wannan tsawa fa ahmadatil aswat ta dauke sauti kowa ya daina ji amma zakarallahu ta'ala ya yaqulu subhana kuma yanda Allah ta wa ta'ala ya ambato mana yayin da yace واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم ديارهم جاثمين الله تبارك وتعالى يسا tsawa ta damci waɗannan da suka yi zalunci fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari a cikin gidajensu a gurgurfane wa fi hada ya jama'a kan wannan abu da muka karanta ai inzarul li kulli ghashashin ai akwai gargadi ga duk mai cuta wajen ciniki wajen saye da sayarwa ai ba'a damirahu da an ba'a dinahu wanda ya sai da zuciyar shi bayan ya gama sai da addinin shi mai cuta wajen ciniki ya ji ya dena na nadhkuru fi nihayatil hadith an ha'ula'il Ya ce za mu ambato muku a ƙarshen magana akan wannan mutane ai kaifa yaf'alu al-ghishu bi ahliha yanda gishu cuta wajen ciniki wajen saye da sayarwa yadda wannan cuta take tasiri ga mutane take bata al'umma wa kaifa taf'alul khiyana bi ahliha da yadda yaudara take illanta mutane yaudara mutane su yaudara la'alla dama'ira an tasahhu adin badi ghafwatiha watakila zukata za su fadaka su farka bayan sun shiga bacci bayan baccin da suka yi suna gangadi shine ghafwa in dan baccin nan da zai tauki mutum lokaci kadan ce baka sani ba kai watakila zukatanmu za su farka su faɗaka bayan da suka yi gyangyaɗi wajen bacci wata hudu ila rihabillah su dawo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah wato tuqinu bi annan Allah ta'ala la taqfa alayhi khafiya sannan su tabbatar su sani cewa Allah fa tabaraka wa ta'ala ba abin da ke boyuwa gare shi wala ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardh babu wani abu da ke boyuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da aka yi ko daidai da girman kiyashi ne a sama ko a ƙasa Allah yana sane da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai saka ma kowa abin da ya aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun aljaza'u min jinsil amal wa annahu subhanahu bil mirsad li kulli munharif kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana nan fa a madakata ga duk wanda ya bauɗe duk wanda ya ki gaskiya ya kauce ga gaskiya yana gani ya kauce mata to Allah na nan yana dakon shi yana jiran shi qala ta'ala allazina kazzabu shu'aiban fa'allam yaghnaw fiha wanda suka karyata annabi shu'aib kai ka ce ba su ma zauna cikin garin nan ba na kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin wanda suka karyata annabi shu'aib waɗannan mutane su ne tababbu Allah ka tsare mu daga taɗewa wa qala ta'ala ka allam ya gana fiha kai ka ce da aka yi raga-raga da garin nan kai ka ce ba wanda ya taɓa zama a garin Allah ya ce ala ku saurara budan limadiyana kama ba'ida samu ya ce nisa daga rahama ya tabbata ga mutanen madiyan kama ba'ida samu kamar yanda samudawa su ma rahama ta yi nisa daga gare su Allah ka tsare mu qauluhu fa allam ya gana fiha ai ya rishu fiha qabla zalika kai ka ce ba su rayu a wannan garin ba gabanin wannan wa bada na asabahum ma asabahum bayan abun da ya same su ya same su marra alaihim shu'aibun alaihi salam sai annabi shu'aib ya zo ga an raga-raga da su mala falamma ra'a halahum yayin da ya ga halin da suke ciki qala muqri Allahum wa muwabbihan ya koma yana masu gargadi yana zargin su yana cewa kun ga ina abin da nake ga muku yace qala ya qaumi yace ya jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi yace na isan maku da sakon ubangiji na na gaya maku na gaya maku ga irin tana ni ne maku wa'azi na ce maku ku yayi Allah ku daina wannan banna ku daina yin wannan abu Ma ga irin tana shi na abin da ku ake gudu ya same ku wa nasahatu lakum na yi maku nasiha na ce ku bari ga hanyar daidai ga hanyar daidai yace amma dai ku kuka ja kanku ya dawo yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin ni ma zai sa ma in damu ma in nuna bakin ciki ga mutane kafirai yan tawaye ai na gaya maku gaskiya kun ki to ma me yasa ma zan damu da kuma ku je kawai kun jawo abu kuma ya same ku ya fito ko qala ibnu kathir ai addaitu ilaikum ma ursiltu bihi na kawo maku sakon abinda aka bani duka na gaya maku ku bari ku kiyayi kaza to saboda haka ba komai fala asifu alaikum dan haka ba ma maganan bakin ciki ba zan damu ba waqad kafartum bima aiditum bihi ji'tukum bihi bayan ma kun kafirce ma abinda nazo muku da shi nazo muku da gaskiya amma ba ku ji ba kun yi tawaye at-tahziru min al-ghish wa targhib fi al-qana'ati wa wannan kuma bayan an gama halaka su to yanzu ga gargadi nan mu ji mu ma yanzu dan al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbabi Ina aka karanta kissa ga wasu mutane ga laifinsu ga azabar da aka yi masu ga darasin da aka yi masu to fa ana gaya mana ne don mu ma mu lura mu ji don abin da ya same su nan in mun yi zai same mu nan ba ta ɗaya kala ta'ala wailul lil mutaffifi bone ya tabbata ga waɗanda suke rage ma mutane haƙƙin su wajen awo wajen nauyi su rage wajen kilo su rage bone azaba ta tabbata ga waɗannan yani allazina yanqusuna nasa sune waɗanda suke rage ma mutane wajen awo ko nauyi wa yabkhasuna huquqahum fil kayl wal mizan suna rage ma mutane haƙƙin su a wajen awo da nauyi mutane su ji wannan kowa ya shirya ma kanshi amsan da zai ba Allah in yana cuta wajen nauyi ko wajen awo duk wannan ba abu bane mai wani wasa kuma ku kalli yau yadda aka shara. yanzu ba ko yaro ka aika fa kace je so ma siga inda za zai aika shi ya sau kai kuma ka je ka sau da kanka in ka auna sai ta bambanta to saboda me ba mai awon ɗaya bane dan da yaje yaro tara babba fa zai tara aje sai aje in kai ne da kanka kana tsaye sai ya cika ma yadda ya kamata in yaro ne kawai sai kan fato har sai ka ce kai ina ka so wannan sigan ne ina ka so ta inda za ka so wannan nan ya so amma tun da yaro ne shi sai kan fato mai yadda ya ga dama ya juye mai miƙa mai kawai kai ko in ka da kanka sai kan fato cikakke baka da za ka zo ka auna ka gani karanci ya rage gwangwani biyu a na yara to saboda mi haka wajen awo na wani abu haka na wajen nauyi masu nauyi kan ba ma magana gidan mai sai ka zo in an ganka ka sani sai ka ga abin nan a mu muna aiki a abin nan ba wani yaron mu a office sai ya ce ya ce daga yau in za a je a sha mai in ka je kakka tsaya tanki na kakka tsaya a can na gaba za ka domin su masu awo in sun zo wai har sai an gaya ma tankin da za ka tsaya in ya gan ka malama madu ya san ka yanzu kai ya san inda kake da Yaro sai ta alaji zagaye wata can zagaye wata can me yasa ya ce zagaye wata can ya gane inda kake aiki ya san kana da wannan karhen watakila ma a motar ka sai ce zage wata can zage wata can zage wata can in ka tambaye me yasa sai ce a ai saboda ya san ka ne saboda to in ka sani ko baka sani ba a gidan mai zage wata can da za ka tambaye me yasa ce ka zage wannan sai ce wannan mitar ta fi kyau to da yake ta zuba ma wasu a can fa wai wannan mitar ta fi kyau ni wannan yana maku tafiyan nan da muka yi da muka zo wani zamu sha mai ma da aka tsaya sai aka ce alhaji ku yi hakuri a saita a saita fanfon tukunna bari a saita fanfon sai bari a saita muka ce to a saita An ka saita aka zuba mana kuma daga naka kara saitawa to kalli wannan masifa ka Allah ka kiyaye qauluhu allazina idza talu ala an-nas yastawfun wannan sune idan su suka sau wurin mutane ayyani yastawfuna huquqahum minha za su so su a cika masu su in su ne za su saya wa idza kaluhum aw amma in su ne suka auna ma mutane ko suka gwada a nau'i, 'yan kusuna kayli wal wazni sai su kuma su rage a wajen nauyin ko a wajen awo su sai su rage ala yazunnu ulaika annahum mabawuthun yanzu waɗannan mutanen ba su san cewa za a tada su gaban Allah ba tambaye su qala zujjaj al ma'ana law annahun annahum suna. da a ce mutane na sun san za a tada su gaban Allah a tsare su ma naqasu fil kayl wal wal wazani da ba su rage ba mutane ba wajen awo ko wajen nauyi sai yasa wani lokacin ana maganan zuwa wurin Allah mutane na gani ba fa mutane tasowa za su ce ba mu yadda za mu je wurin Allah ba amma aikin mu shi zai nuna me muka dauki zuwa can din idan yanzu mutum ya san za a je lahira ya tashi tsirara bai da komi ya bar komi nashi a nan wurin a ce mai kai ajiya wurin Allah ya ki kaiwa wanda dama in ana magana Allah sai an ce allazi la tadi'u wa ba'i'ahu wanda shine in aka ba ajiya ba ta tozarta sai ma ka je ka tarar ta lullunku aka ce kai ajiya wurin sai ka ce ba za ka kai ba inda kaya da za a wurin ma'anar abin shine ba mu gane ba muna dai kallon abubuwan nan ko kuma mun gane fili amma ba mu yadda ba duk wanda ya san yau ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ga lafilfili ga sadakoki amma za a je lahira saboda ya cuci wani a ɗebe wannan abin da ya yi gaba ɗaya a mai biyan bashi sannan a ɗauko zunubi a lafta mai wallahi in ya san za a haka ba zai dai zalunci ba in ya yadda tabbas za a je lahira kuma ba abun biya wurin an ce ranan ku ba da haƙoƙin mutane ko asuwaki ne na wani a hannun ka biya lokacin da za a je lahira la dirhamun wala dinar a can babu dirhami ba dinari kama a ce ba naira ba dala abin da za a yi a wannan wurin kawai a duba ayyukanka na alkhairi a kwashe a yi ma biyan bashi in sun kare baka gama biya ba a ɗauko zunubin masu zunubin da baka taɓa yin zunubin ba a dinga lafta ma sannan bayan an gama sai wuta baka da komi to ina ba za ka kai ka aljanna sai wuta mutum ya san wannan zai da zalunci da da kayan mutane ya cuci mutane ya cuci wannan ya cuci wannan ya cuci wannan kuma ya yi shekarun da komin tsiye shi ya san ba zai mai taso ba to da ka wannan shine abin nan ɗinsu na ma na kaso filkaili walwazin liyaumin azim a ranar ranar lahira saboda wannan za a tada su al-yawmin azim ai shine yawmun azim din ranan kiyama da sun san za a tsare su gaban Allah ran nan haba malam yawma yaqumu nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tsaya min quburihim ai lil hisabi za su tashi gaban Allah daga kabarin su saboda hisabi ga sunan huffatan uratan gurlan buhman a lokacin mutum ba takalmi a kafar shi ba kaya a jikin shi ba kaciya a jikin shi sannan buhuman ba komi a hannun mutum wallahi ranar nan kole da fiye wata ba wanda zai riƙe. ga masifar rana ranar nan ta matso daidai kusa da kawunan mutane malam abin nan ne jiya wannan muka ba da misalin ranar saudiya ma in ka shiga wani wurin sai ka ga kawai kwaltar nan na tururi wani tururi na tasowa in ka sago shi ka a ƙasa sanda za ka ɗaga shi ka girgide in ko ka ci gaba da ɗora to zai tashi sai dai ka je ka nemi magani ka shafa kuma sai ka nemi penicillin domin wurin ya zama kamar kako ne a ƙasa wannan ranar ta nan duniya to balle a ce a kwantar da kai wani kuma ku duba fa haka aka dinga kwantar da su bilal cikin wannan ranar kan duwatsun nan naman da shine dalilin da ake cewa ayyamu tashrik saboda da can idan aka je aikin maka aka je na. aka yayyanka wannan naman layyan nan kwasarsa ake a feffeɗe a yi su a ja ɗaɗɗora kan duwatsu kamar kilishi sadda yamma za ta yi kuje ku jifa kuje ku ɗawafi ɗawaful ifada ku dawo da yamma ku zo naman nan ya gasu a kan dutse eh, da ɗauka ta ci kawai ya zama gasashe da duwatsu duwatsu sun gasa shi saboda zafin rana kama kansu ba ka riƙa danne su saboda su su sha wannan ranar su haƙura da ita don saboda sun san ta lahira in an masu nan sun huta aka ce idan kana tun nufusu kibaran ta'ibatin muradi hal ajsam idan rayuka suka zama masu mutunci masu daraja Allah suke nufi to manufar su ma sai a wahala kan kure su wajen manufa ba wanda zai kure su amma ku duba mu nan ba na biyu qala nasa nasa ya ce qultu yani nasa maula ibnu umar abinda ake nufi da nasa din nan to shine ai maula ibnu umar kala kana ibnu umar ai yamurru bil ba'i abdullahi dan umar ya kasance yakan wuce wajen mai sai da kaya in ya ga yana awo ko yana sai da wani abu wa ya kolo ittaqillaha wa awfil kayla wal mizan yace ka ji tsoron Allah ka cika awo ka cika nauyi fa innal mutaffifina domin wanda suke tauyewa wajen awo wannan yuqifuna za a tsaida su ranan kiyama hatta innal araqa la ila ansafi adhanihim ya ce wallahi waɗanda suke tauye ma mutane awo wajen awo ko nauyi wajen nauyi ranar kiyama za a tsare su a cikin rana su yi gumi gumin nan har sai ya zo rabin kunnensu tun daga ƙasa har sama sai gumi ya yi sai ya zo daidai kunne ya tsaya saboda daga nan sai da a ganin kansu kawai yana gulum gulum gulum a cikin gumi gumin da suka yi na masifa kawai saboda an tsare su Allah ya ce ku tsare su sai sun ci azabar wahala a tsayi wanda aka yi saboda su gumi wa kana tajiru idza shadda ayyadahu fi dhira ai ko wannan wa kana tajiru shadda wa kana tajiru ne wa kana tajiru haka nan shi ma kasuwa idza shadda yadahu fi baii wa arha shira idan ya naɗa hannunsa lokacin da zai sai da ɗan kasuwa bayan ya zo sai da wani abu ba sai in zai gwada da in nashi ne ba sai ya miƙe hannu sosai ba saboda lokacin ai da gaba ake gwaji ko in zai sai wani abu kamar zai sai yadi ko zai sai wani abu ba sai ya miƙe gaba ba ya ɗebo shi saboda ai da ko shadda wai ma shaddan nan ana samun irin ta ne yanzu ni na san fa shaddan nan ta fi kyau shadda wanda ake auna da gaban nan a ga wannan da ake sa a leda eh babu ita ba la'awar ko wadda take zuwa jikin sandan nan mai ta ce ta gaske ko yawwa akwai ta ko ba ta saho ne dai yanzu kai ko dai ba kuɗi yanzu na kano babu to ai ta nike nema ni wannan ai ta ce da isar da ƙarshe to ba macuta ba ne duk mutane amma da wadda kake zuwan nan malam ka ce ka ganta ka zaɓa jikin wannan sandai a warwaro a warwaro a warwaro a warwaro a buɗa ba su ƙara gani sannan a ce ya dino ka ce kawai abin nan ne wani da ai mata gaba gaba a ɗaɗɗebo boma. malam wannan in ka zo sai ka sa ta ka gaji kana wankiya tana ƙara kyau kana wankiya tana ƙara wani ma zanen da baka gan shi ba zai ga ya ƙara fitowa ta ka malam shikenan ma dai an gama yanzu ko malam sai kaga an zance wannan wace ce gezina nan ba wace ce wa duk suna kala kala ba da ka za wata bawa ka wuce wata daya in dudin ka kai in ka samu kuɗi ka sai yadi daidai kuɗin ka ro za ka ɗau da mai tsada a ci ba mai tsada tsiyace ba sa ba ka ci bashi kafin ka biya ta burme na? can kake sota wannan fa kaza sai eh, sai a ba su jabin ji ko lambar na ya ce can suke zuwa can turai su je kawai su ce wannan fa ga yadda take wannan ga yadda take sai su su zaɓo jabin su ɗauko kuma a cikin babban su zo ai duk dai wannan ɗin muke waje ba duk cutar ba ce ko fa wayan nan da kuke jin ana ta air china air china in ta zo ta nan ne take china da china za su yi ta can ingila ka saye ta ko america ka saye ta tas take ba wani china da zaka gani wai da ka zo ka wai china ce tana mutuwa mu ne ake mana ƴan tamu kawai ba china ba yan najeriya ba wani china a nan ne a can in ka je ka tafi london yanzu ka je ka sai wayar da aka so da ita daga china ba za ka ganta ba wata matsala da za ka gani irin wanda ake gani a nan in ka tafi america ka sawo ta wannan da kuke ce menene ake ce mata wanda ba su kai amfani da ita suka gama nan ya sunanta london use to ho ko ho in ka sauta ka zo nan sai ga ba wannan matsalar da ake tafiya tana da shi mala abubakar da wata ran da ya fara ba mu labarin samson din shi da ya so ta gaske ba ga hayyan sana nan ba a ta ga ta nan kaban amma sai ga yana ta zuba aiki da ita in ya fita na wani lokaci a mota ya kama waya da ta china ce ba sai ta kare kawai ya ba da gaske bane abun malam mu ne kawai ake mana irin namu in ka ga yadi ya fito yanzu da ka gan shi yanzu in dai kana so to sayi tun yanzu kaga in wannan stock din ya kare wanda zai biyo baya sai ka kai mummunan jabu kuma da wannan kudin ko sama da shi sai ai kuɗin sun karu ma kuma jabun ka saya ka je ka wanke so ɗaya zu shikenan don ba shi ka ciwo fa kafin ka gama biyan kuɗin yadin ya ya lalace to to waɗannan in sun zo wajen awo sai ya miƙe hannun shi sosai ya ɗebo gaban sosai idan kuma ya zo wajen zai gwada mutane sai ya noke hannun kaga in an je an gwada sai a ga yadin ai bai ka yadda ake abun nan ba shi a nashi zai yi abun nan ne amma shi shikenan wa arfa wa kasa shira in shi zai sayar sai ya saki hannun shi in shi zai abun nan din shi ya miƙe hannun shi in koyo ya saki hannun ya ƙin yadda ya kamata ko kuma wajen in shi zai saya in shi zai sayar ya tsananta ma mutane amma lokacin da shi za a saida mai ya ce an shi sai an mai sauki dole shi a mai sauki wannan wajen sayayya ta matsa ma wani in kuka fara ciniki da shi wallahi ka bane sai ya rike abunka wannan ya ce ma naira ashirin ya san zai kai naira ɗari ya riƙe wuta akan ashirin ɗin nan ya yi ma magiya da safe ya buga ma waya da rana ya yo gayya duk wanda ka sani ya san ya san ka sai ya zo ya ce a zo a yi ma magana don Allah ka sai da mai ashirin ɗin nan duka kai ma shi ma ya ce maka bai fiye bi naira biyar ba kai kuma wallahi ƙarya yake yi dole ka gaji ko dai ka ce kai cinikin nan ba ka yi kuma a tafi a ita ce ba baka da mutunci ko kuma ka sai da mai abun nan ba ni ho wani wata da ya dabkan har cewa ya aka rabu kalla wallahi tallahi motar nan in na saya ciki zan rika sa ɗiyarka da ƴaƴanka da jikokinka ina sa basu ƙur'ani suna ji na <laughs> rawa rawa rawa daga ajewa mota wai zai rika sa hadda matar shi da hadda jikoki matar shi ta zama ɗiyata ƴaƴan shi jikoki na kuma ba za a sa kiɗi ba ciki ƙur'ani zan ta sa masu ina ji malam. ka san ka samu lada da kai ce. Oh, nace ce kai dai wuce riki kawai in ka riga ka aisha mota daga nan ni zan ce ba ga yadda zaka yi da abinka to haka wai ta ce ah, yanzu rabo dama da gani shi ya'yan ba sa zuwa gaishe ni balle jikokin ita ɗiyar da ya ce ɗiyata ƙariya kawai to haka ba to gai ka zo mutum ya zo saye sai shi ya kada ma kaya ya zuban ma da kaya in kana da wani abu yanzu fito da shi ka ce za ka sayar ka ga yadda za su yi ma sai sun yi rugurugu da kai wannan abun da za ka sai da mai shi da safe in an jima ka je ka ce wani abu ya ciyo ka yanzu ka dawo ka sai wannan abin za ka ji yadda zai ce ma yadda za ka saya a nan garin fa wani ya sai ma wata matar shi 'yar gata mota aka sai mata mota miliyan ashirin da namanta adadin saman miliyan ashirin da bakwai na tsammani aka ce aka kai mata mota ta fito ta kalli mota ta ce amarya ce gaji malam Muhammadu amarya aka sai mata mota miliyan ashirin da bakwai aka ɗauki mota daga nan aka je aka zuba mata tayoyi na wajen kusan dubu ɗari biyar aka zuba tayoyin motar ma ana tafiya direba shi ma ya je faɗa wani wuri ya kashe guda ma cikin tayoyin ya kai mota abuja ana kaiwa amarya ta leko kawai ta sauko ta kalli wata ce wannan ta ce ita wannan motan 2020 ne yanzu 2000 ma abin nan ake nema 22 ina ma daida ko 2021 ce sai aka mata wannan ta ce wallahi ban santa ta jefa mai gidan ta ce mai gidan wallahi ban santa ta jefa da makullin ta ce ba ta so ta koma sama kawai ta ban mota tsakar gida tana didi to wallahi ban santa shi kuma ya bugo mu wasu mota ya ce ya za a yi wallahi hajiya an kawo kasan mata wallahi ta ce ba ta son motar nan yanzu ya za a yi aka ce za a dawo da mota aka tashi aka ce a dawo da mota da aka tashi dawo da mota shi wanda aka fara aikowa ya zo a yi cinikin mota shi ma ya yi canfi a ciki aka dawo mai masu mota wanda ya sai mota ya ce shi tsakani da Allah mota wai shi shi ma dama ta wani ce kuma ya sai da yanzu ya tura mai kudi shi ma wanda aka tura mai kudi ba har ya sai wata an sai wata abin nan ba yanzu gaskiyar magana inda za a dawo sai dai a dawo a aji kuma Allah ya kawo mai saye sai kuma a saida aka yi ta fama aka yi ta fama aka dai zo ƙarshe dai wani ya je masa magana ya ce habawa ne yanzu fa muka tafi da motar nan daga wurin nan kuma ka ce kaza kaza abun nan fa diya mu ya mu in ma za ka ba shi wata faduwa ya ce to in dai zai yadda na ba shi faduwar miliyan biyu ni in aje haka na ai dai jira zan yi sai kuma wani ya zo nan ma ya faɗi miliyan biyu ga wancan na aka je tayoyi masu taya suka ce an sai wata suka ce su kuma tayoyin ba su yi mata ba wanda aka saya so nawa za ka cika a baka tayoyin wadda aka saya ita kuma ya yi ciko nan ma ka ƙara ɗaukar wadda za ka yi mahaliya yanzu kuna ganin wannan ya taɓa mamaman shi haka yanzu kuna ganin ko dubu ɗari ne mutum ya kai mamaman shi tsofaffi ta ce ba ta so sai ya an so mata min kuna ganin ba za su yi faɗa ba na'am mala mamadu a ce yau mutum so ma mutane nawa ne suka taba ɗaura dubu ɗarin suka ba iyayensu ma a lokaci guda misali komin kudin shi kuma ya daura kudin nan dubu ɗari misali ya kai ma maman shi sai maman nan ta ce ita ba ta son wannan sai an je an canzo su min kana ganin ba za a faɗa da shi waɗannan wai wannan wanda ma ya yi kenan na? to to sai kawo hamsin so nawa kake jin wasu in suna hira ba sai su ce wai su iyayensu wai sun game ma iyayensu komi iyayenka ne za ka game masu komi wallahi ko duniya da abin da ke cikin ta ka dauka ka tauce tautan ma iyayenka ba kai masu komi ba in an kwatanta abin da suke ma ba ka iya biyan su sai dai Allah ya biya ka ya biya su amma mutum ya ce wai shi ya game ma iyayen shi komi ma ko ya rika fada yana cewa ba su da godiya ya yi masu nan nan ya yi masu ya yi masu su dai wallahi kai dai Allah dai raba duk wanda ka ji yawanci yana ta Allah dai raba mu da iyayen nan gajiya yayi kuma su iyaye lokacin da kake karami su ba su taba cewa Allah ya raba ka da su ba kullun cewa suke Allah ya raya masa kai kai ko in ka tafi wani wuri sai ka rika cewa Allah dai ya raba mu da su Allah dai ya raba mu da su dai lafiya Allah ya raba mu da su har wani ma zai ma adda ya Allah ya raba ka da su lafiya so ake a rabu dai su tafi su ko ba su taba cewa Allah ya raba ka da su ba Allah raya mana dan nan Allah raya mana shi Allah raya mana shi kuma in suka tashi abun su ba su gaya ma kowa sai dai kaga summa in sallah ta yi in wani abu yayi wani kawai yakan kira ka ne in zai sai ma hula dan a gwada kawai kada ya dauko sa din da ba naka ba ko takalmi amma wallahi in ba haka ba su iyaye sai dai sai dai kawai kaga kaya an kawo ma kaga an kawo ma an kawo ma wani abu duk yanzu da kake sani dan a gwada ka ne amma da baka ma sani kwatanta ka kawai za a yi sai a kawo ma ka ga kaya ka ga takalmi ka ga komi ka ga abun nan ka ga an zo kuma su ba sa gayya in za su yi ma su ko yanzu in kana da 'ya'ya guda kaza sai su ce ai haɗaka sai ai karo karo kai kawo kai kawo ko da guda ɗaya zai iya yin komi in ba a bada ba zai bada ba shi ma ko rashin lafiya kake yi aka ji asibiti in aka sai ma magani so uku to zaga kudin zaga ana zagayawa in ya saya so ɗaya, ya ƙara saye ko a sai zuwa ce za a sai wani magani kaza ce to yana zuwa sai ya gudu har wani ya zo shi ma ya saya kai da hadaka ake yi da ake ma hidima hadaka suke can da yake ma hidima sai ya yi ga ya taro an taro da wasu sannan a hada ma can da ya tashi ma suna ragon sunan ka zuwa ya yi hadaka ya sau amma yanzu ana da yawa har wani sai ya ƙi ya ce wai ai shi in an tambaye me yasa ba kai ba sai ce ai muna da yawa ai ba ni kada ya haifa ba muna da yawa why not some stop I, I, I, I did my, my, my best so let some to kuma contribute let others ko others let them contribute su ma su kawo nasu a zo zai ba rago wani da ya ce wani aka ka ɗanka ya zama ba shi rago wani aka zo kawai karo ya ki kawo rago kawai ki kawowa a'a shi kuma dama shi to ai ba to ɗanka tsoron shi zaka ji ya ce kai ina ragon da kake kawo man baka kawo rago ba yadda aka saba kawo ya ce no baba na ga guda biyu ka riga ka so guda biyu ni za ka yi kuma is west of resource a yanzu guda biyu ni za a yi da wani ina ruwan ka ka kawo mai ko ɗari gare mana ya bada shi ma ya ga dama ko bai da yan kwashi kuma akwai datti da fa da zai kai wani wuri in yana da kanne ko yana da yayye wani lokaci zai ma fi son kai masu alheri kafin ma ka faru kai shi dan shi yana da shi ma kuma in ya ɗauka ka kawo mai ya ɗauka ya je ba wani cikin abun nan din shi bai jin dadi wani yana da abokai da yawa kuma ya san cikin abokai shi akwai an tattara mai sai ya zo ya ce wane ya ya shirye-shiryen sallah ya ce alhamdulillah amma ni wallahi kai abubuwan yanzu fa rago yanzu ma ni tunani yadda za a yi an shi fansho na in samo rago ka ce kwantar da hankalinka zo gida na ka kama rago suna nan yara sun kawo da yawa zo ka kama guda ni zai ce daga nan ka yaran na Allah ya masa albarka Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara buɗi amma ka ga yaran yanzu sai wanda Allah ya zaba wallahi sai wanda Allah ya zaba kuma kai za ka yi wahalan duk duniyan nan in ka na karshe ne ka kashe musu sai dai mai ta'adda kuma fa kun ga ɗazu dai maganar na aka faɗi nan da safe da kun zo karatun safen nan da kun ji da kanku wallahi ba abin da ya fi alkhairi ba abin da mamaci ya fi murna a kan shi kamar ya samu abu daga wurin mutane uku bayan ya mutu Ka ga ɗanka ya gabatar ma da wani abu bayan ka mutu ga ɗan uwanka wanka ko ƙananka ga abokinka wanda kuka zauna tare waɗannan uku su tuno da sun ji daɗin zama da kai su gabatar ma da wani abu a lahira ya fi a baka duk duniya da abin da ke cikinta ku karanta in kuna da littafin kai ba kuma da shi iktinamul awqat sunan littafin ne ma wuya ku dau iktinamul awqat kawai wallahi yau muka karatun nan karatun nan ya taba ni ashe wannan shine yafi babban abu ya fi kuma wanda ya ma wannan ya fi wanda ya baka duk duniya da abin da ke cikinta aka ce wanda ke makabarta shi baya renuwa duk ɗan aikin da ka tura mai zai murna wanda ke raye ko kana iya bashi ma ya rena saboda ai yana iya nemowa ko yana da shi yanzu kuna ganin wanda kana da rai kace ya baka wani abu yaki kace yayi ma yaki wannan shine zai tuna da kai bayan baka raye ya rika tuna da kai duk juma'a ya dan wani abu ya tura ma lahira ni dai abun nan na bani tsoro wallahi mu taka tsantsan kuma da wannan abu mu taka tsantsan mu san yanda zamu yi makan mu shiri ko ba a yi mana ba ya zama muna da wani abu amma kuma dai ma'azratan ila rabbina mu dai mun gaya mu kuma kowa inna kullum fiha kowa tanajin shi yake yanzu zai samu abun nan in ka gina wani abun da zai rika zuwa da kanshi zai rika zuwa da kanshi in baka gina ba ka bar kwanduna to kwanduna ba sa ɗiban ruwa kuwa za ka sha mamaki na uku wa kana ba'du salaf yaqulu wailul liman yabi'u bi habbatin yuqiha naqisa ai wani ko jannatun arduha as-samawati wal ard wa wayhal liman yashtari alwayl bi habbatin ya'khudhuha za'ida yace yace kai ku ji wailun bone ya tabbata liman yabi'u bi habbatin yutiha naqisa da wanda zai zo ya sai da abu da wata kwaya da zai rage koda dai da kwaya ɗaya ne in ka zo sai da ma mutum wani abu ka rage mai koda kwaya ɗaya to bane ya tabbata gare ka yadda ka ba da wannan ƙwayan guda ɗaya za ka samu na ƙasa ba za ka samu aljanna ba wanda aljannan nan faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa saboda ƙwaya ɗaya ta yi ma tsarin wannan ƙwaya ɗaya da ka sai damu mutum da cuta ta ja ma ka rasa aljanna wadda aljannan nan faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa saboda ƙwaya guda ta yi mutum awo Wai shi ma musiba ta tabbata bala'i ya tabbata liman yashtari alwayl ai bi habbatin ga wanda zai so ma kansa masifa wuta bi habbatin ya'khudha za'ida da kwaya guda da ya karba saboda kari akai mai gyara wannan shi yasa wani in yaje sayan kaya ka saida ka auna mai daidai kayan shi da ka bo gyara ce bai so ka san ka tuke kenan to rike kai ka daina san gyara an baka abun nan ɗinka ka je ya gwada ma daidai naka kawai ka ce shi kenan to me yasa ga ga shi dai a kyauta ma a kyauta dama baka ban daidai da nawa kenan ma in ya baka kai dai ya yadda ya baka gamsu da haka nan kawai kyale mai sauran in ya rage ya sani in bai rage ba ya sani kaka an shi gyara ya san ya ya cuce ka ya ya so goma ya tsaya ciki ko ya dandake kwanan ko ya yi kaza sai ya ɗebo dan wani ya fito bari a kyauta ma a kyauta man na ban su abunka in wancan da na saya mai yawan na leda bai ishe ni ba sai wannan gyaran da ka samu ne zai sa ishe ni rike kayanka bane ya tabbata ga wanda ya rage kwaya wajen awo na wannan abin. bane ya tabbata ga wanda ya an so kwayan kuma shi kowa ya ja kai shi masifa mulku wa shaddada ba'dhum fi hadha al-amr wasu sun tsananta akan wannan al'amari sun yi magana sosai sun ƙara suka ce wannan ولقد حكى عبد السلام ابن عبد السلام أن غضب أن أن غصب الحبة وسرقتها mutum ya zama ya yaudari mutum ya cuce shi wajen ciniki na kwaya wajen awo wa sarqatiha da satanta kabiratun wannan babban zunubi ne bil ijma in kuna so ku duba az-zawajir ibn hajar wanda al ne, wanda an yi littafi mujalladi uku a biyu biyu mujalladi biyu az-zawajir manya duk abin da ake gudu na zunubi na tsoro an yi ma mutane tsawa kai ya ce a ƙulu wala san a kai qara kada fa kai dan uwana ka lula ila ila ilhabba habba kan karancin kankantar kwaya guda daya wa zani ha da karancin nauyinta wa tafahati ai shi'riha shi'riha ko wannan ha, da kuma yadda za a ce ka rika ganin wai kaman kudinta ba komai bane kana ganin ba kuɗi kwaya ɗaya ne kuɗinta walakin zur ilal qalbil fasid ka tsaya ka kalli zuciya lalatatta allati harraka sahibaha li sarqatiha wanda ta sa mai ife zalunce sata wato abin da ake so nan kamar wajen zunubi ne a ce ka daina kallon girman zunubi kalli girman wanda ka saba mawa to haka in an zo ka cuci mutum ƙwaya ɗaya wajen awo ka daina kallon ƙwayan kamar ba komi ba ka rika ganin ƙwaya kamar ba ta da wata daraja a da za ka kalla kalli ƙwayen zuciyar da ta sa ka hakai tunanin ka saci ƙwayen za ka kalla in ba mutuwar zuciya ba dan ya kai ka in ba rashin tsoron Allah ba mu ya kai ka wa fi hada istighfafin bi Allah ta'ala in ka mutum har zai iya cuta ya cuci mutum ko da ƙwaya ɗaya ne to akwai maganar rashin sanin girman Allah cewa Allah na kallon mutum kasan Allah na kallon ka in kai zalunci ko min kankanta shi me yasa za ka yi ainil abdi na'udhu billahi min zalika muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan waliza qala bilal bin sa'd dan haka wani da ake cewa bilal bin sa'd yake cewa la tanzur ila sigharil khati'a maganan kenan ma ka daina kallon kankantan zunubi in zaka aikata walakinin zur ila azamati man asaita ka rika kallon girman wanda ka saba mawa ku ja layi wannan dan saboda tunawa ka daina kallo in kana zunubi ka daina kallon girman zunubin a'a girman wanda ka saba mawa za ka rika kallo wa fil sahih ya zo cikin hadisi ingantacce man ghashana falaysa minna duk wanda ya cuce mu a ciniki ko a wajen saye ko a wajen sayarwa manzon Allah ya ce ba shi ba mu ba shi tare da mu ya kama gaban shi kawai kowa ya kama gaban shi na hudu an fudala bin ubay qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce qala rasulullah manzon Allah ya ce aflaha man hudiya lil islam wa kana aishuhu kifafan wa qana'a bihi wanda duk Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga musulunci ya rabauta ya Allah ka samu daga cikin waɗanda za su shiryu akan wannan musulunci su rayu akai su mutu akai dan tsarkin sunayenka ba dan halin mu ba wanda duk Allah ya taimake shi aka shiryar da shi ga musuluncin nan wa kana aishuhu kifafan sannan ya zama na abincin rayuwarsa ya zama kadaran kada hamba yabo ba fallasa kenan shine kifafan ya zama ba yabo ba fallasa shi bai rasa ba gaba ɗaya shi bai samu yadda zai durmiya ba ya halaka kifafan tsakatsaki wa kana abihi kuma ya wadatu da wannan ya samu wadatar zuci gashi an ba shi kifafan gwargwadon hali ya samu ya ce ya sha ya sutura ya zama ga wurin kwanan shi da abin nan shi kuma ya gamsu da wannan baya hankoran sai ya kamo wasu can ko ta wace hanya ko ta yaya za a yi a shi ya wadatu da wannan to wannan fa ya rabauta wanda ya samu wannan kyauta babba to yana daga cikin wanda za su rabauta Allah ka samu cikin wanda za su rabauta A ƙulu eh, wasafar Ramek, ai khairun ai wannan wasafur Ramek. ai khairun min akalil haram wa nahdin nas kaga mutun ya sha toka a kwaba toka wanda ta fito daga murhu mutun ya shata ya kurba ya fi masa alkhairi min akalil haram akan ya ci haram wa nahdin nas ko kwacin kayan mutane bal inna aklal halali afdalu min siyamit tatawwu wa salatin tatawwu cin halal fa a wurin Allah ya fi girma ya fi matsayi akan mutum ya ta azumin nafila ko ya ta sallar nafila halal cin shi babba ne to gara mutum ya samu ya kurbi toka toka mutum ya samu irin wanda take murhun nan mai zafi ya kurbe ta ya ci maganin yunwa ya fi mai sauki akan ya ci haram ko kwaci kayan mutane qala ibrahim bin adham yace atib mat'amaka wala haraja alaika. alla ta al-layl wala tasuma an-nahar ya ce ka nemi abincinka ka ci mai kyau halal ka ci halal daga cikin abincinka ka ne kokari ka ci halal wannan in ka ci halal to kada ka damu ma ko baka tashi kai sallar dare ba ko baka yi azumin nafila da rana ba ba komi kawai wannan cin halal din ya ishe ka to balle ko mutum ya ci halal din ya gama cin wannan kuma ya tsayi da daren kuma ai kaga ban babu aula amma in ka samo abinci mai daɗi wanda yake halaliyar ka. ka ci ka ƙoshi ka kwanta kai ta baccinka ka tashi kai kiyamun leli ba da rana kuma baka yi azumi ba ya ce kada wani abu ya dame ka ka riga ka tare inda ake so ka tare ya fito ko kai gaskiya goron nan fa babban goro ne muna mutu goron nan sosai eh, wannan goro yana mana gargadi gaskiya da Allah zai taimake mu kan kula da goron nan amma mun san mun ci goro Allah ya mana muwafaka kuma Allah ya tare mu daga waɗannan abubuwa ya samu gane waɗannan yanzu sai babban katon azalumi na tara fir'aun al'ilahul gari ko wanda ya ce shi abin bauta ne kuma sai gashi ya nutse sai gashi nutsatse nutsatsen abin bauta ya ce shi ilahu ne sai gashi can ya nutse a a baharul kulzum mhm. nan sai an cikin mai sosai gaskiya sai an cikin mai sosai a cikin nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وحلب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيث لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله خيرا الله وبارك الله وبارك الله